jama'a musulmi barka mu da sake hazuwa wannan masallaci namu masjidu ali bin Fadu, daga wannan yankin anguwa da zazzau a nan garin zaria lafiya zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na juma'a ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na ɗari da ɗaya insha Allah a cikin jirin biyar darussa na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gasar da mu idan ba a manta ba a darasin da ya gabata muna kan ayoyi da Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labari game da gajidadinsa annabi Ibrahim Khalilullah game da ainihin wato umarni da Allah ya mata ya je ya sake gina ɗakin Ka'aba sannan kuma ta zama wuri da ainihin wato mutane za su rinka kai komo da ibada da kuma sauran ababe. Yau za mu sake sauraron waɗannan jerin jiyar ayoyin tun daga fadin Allah madaukakin sarki wa iz al-bayta masabatan lin-nas na'am minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم idan ba manta ba kamar yadda muka ji a darussan da suka gabata tun daga ainihin wato wannan waje Allah maɗaukacin sarki fara labarta mana batu game da ɗakin Ka'aba wato da kuma umarni da ya ba Annabi Ibrahim ya zai sake tayar da ginin wannan ɗaki. Allah ya ce wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna ka ambaci yayin da muka maida wannan daki wurin sha'awan zuwan al'umma daga ko ina a duniya kuma mutum in ya zo so daya ba zai ji cewa ya gimshe shi ba ya daina sha'awan zuwa lokacin ne ma zai fara ci gaba da ainihin wato sha'awan zuwa wannan daki to Allah ne kawai yayi wa dakin Ka'aba irin wannan ainihin wato ta goma shi mutum ya je yana son ya ƙara zuwa mutum bai taɓa zuwa ba fatan shi a kodayaushe ya samu ya je shine masabatan linnas wurin kai komo wurin ainihin wato zuwa ga ainihin mutane ba baki ɗaya. Allah ce wa anna sannan wuri ne aminci wanda kamar yadda muka ji amincin wannan waje ya kai ga duk laifin da mutum ya maka in a wajen kuka haɗu sai ka ji ba ta shi kake yi ba abin da yake gabanta shine ka samu ka yi ibadan da ya kai ka wannan kafa. Allah ya ce wattakhidhu min maqam ibrahima musalla sannan Allah madaukakin sarki yayi umarni cewa komai da wurin da annabi ibrahim ya tsaya a kan da yake aikin tsora ginin ka'aba to wannan wurin tsayuwar nashi ya zama muku wurin da za ku rinka yin sallah mun ji cewa daga cikin abubuwan da suka faru har aka saukar da wannan ayan akwai shawara daga Umar halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta biyu Allah ya kara musu yadda yace ya manzon Allah wannan waje ne zai hana mu rinka yin wani ibada ta sallah a wajen saboda ainihin wato wannan tsayuwa da annabi Ibrahim ya yi a wajen sai ko Allah ya tabbatar da haka Allah ya ce wa anjina ila Ibrahim wa Isma'il daga nan kuma sai muka umarci shi annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il an fahira baiti lis cewa su tsarkake wannan ɗaki ga masu zuwa domin ɗawaki. mun ji bayanai da malamai suka yi cewa su ne baki da za su rinka haurowa daga kasashensu suna kawo ziyara wannan ɗakin sannan wal'akifina da kuma waɗanda za su zo su zauna dirsha domin nufin ibada wannan zama a matsayinsu na waɗanda suka samu kansa a zaman garin ko waɗanda iyayensu suka zo suka zauni garin ko wanda ya ɗauki wani ainihin wato a dama da yake da shi ya je ya zauna a garin domin ya yi ibada irin na itikafi Allah ya ce warruqi as da waɗanda za su rinka zuwa wannan ɗaki domin gabatar da sallah kamar yadda muka ji sai aka ambaci bangarorin sallah domin ya wakilci dukkanin sallah domin kaga a sallah ba ruku kaɗai da sujuda ake yi ba ko akwai wasu abubuwa da yawa da ake yi amma faɗin ruku'u da sujuda sai ya wakilci ibadar sallar fil jumla Allah madaukakin sarki ce wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina sannan ka ambata lokacin da shi Ibrahim din nan ya ci gaba da yin addu'a yana cewa ya Allah wannan gari ina roƙon ka mai da garin ya zama wuri mai aminci warzuk ahlahu min as-samarat ka azurta mazowa ko kuma ma'abuta zama garin daga cikin wato alkhairi na ɗan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma kadai ya zama ga waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da ranar lahira fara sai Allah yake wa man kafara har wanda yake kafiri amma sai dai fa umatti'uhu qalila shi kaɗan zan bashi ina fata an gane a wasu kira'an suka ce annabi Ibrahim ne ya ci gaba da yin addu'a bayan da ya roƙa wa masu imani sai ce wa man kafara ya Allah wanda ko ya imani ya kasance to sai aka karanta nan da cewa fa amti'hu qalilan to Allah ka san mishi shi ma dan kadan ina fata an gani sakamakon butulci da kafirci ne kuma aqarruhu ila azabin nar a bisa kira'an farko kenan da Allah madaukakin sarki yake mai da jawabi sannan kuma sai ni Allah in kunta kama wannan bawa da ya kafirce a cikin azabar wuta da za a saka shi Allah ka tsare idan kuma a bisa kira'ar da annabi ibrahim ya addu'a ne shine summa summa tsarruhu sai wannan hamzan ya zama hamzatul waqi a bisa babin ya Allah ka kuntata wanda ya kafirce a cikin azaban wuta wa masir sir da makoman dan adam ya zama wuta Allah ka tsare sai Allah ya ce wa ibiyar yarfa'u ibrahim alqawa'ida to ka ci gaba da ambata musu yayin da annabi ibrahim ya ci gaba da aikin kayar da ginin wannan ɗaki alƙawa'id kamar da muka ji shi ne wurare da suke a da ake ɗan da gida ina fata an gane ko ka ce filoli ko ka ce bangare shi yana ɗaukar ma'anar alƙawa'id jam'i ne kenan na ƙa'idatun wato fila ko tushen gini an fahimta ko yayin da annabi ibrahim ya daga wannan tushen ainihin wato gini domin kalmar alƙawa'ida akwai wasu nau'in mata kuma da ake kira alƙawa'i ina fata an gane to amma shi jam'in shi sai zama qa'id ba ta a mufradin shi akwa jam'in shi shi ma alqawaid mufradin shi zama qa'id shine mace wacce ta daina haihuwa an gane wannan da ke ko jam'in su alqawaid ماذا أقول آية يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم بارك الله فيك قال لك والقواعد من النساء في سورة الأحزاب فوق، قال لك بياني جمدا wato sanya hijabi ga mata sai Allah ya ce amma irin waɗannan mata da ake cewa alqawaidu allati la yarjuna nikaha wanda su sun ma fita da sun tunanin wani aure saboda sun manyanta sun tsufa duk wani abu da yake motsa sha'awa hadda mace za ta tana kan aure ya riga ya tashi aiki a jikinta ina fata an gane kada ya ce ta yi expire ko ya ce ta yi retire ina fata an gane to irin waɗannan mata ya Allah ce fala binaha alayhinna an yada'na thiyabahunna babu laifi ga irin waɗannan mata su cire hijabi a jikinsu ko da akwai mazaje a wajen musamman mazaje da ba in yi wato muharramansu ba saboda bukata ko suna cikin gidansu ko wurin da mata suke zaune ne ba wani abu da za a gani a yi sha'awa amma duk da haka sai Allah yake wa an yasta'fifna khairul lahunna su ma din dai da za su katange su kame kansu ya fi musu alkhairi ina fata an gane a shahid dai kaga idan aka ce alqawaidu a wajen harkar gini to ana nufin gini da aka tada ko kuma tushen gini wanda yake rike da sama an fahimta ko amma aka ce alqawaidu minan nisa to mata ne irin waɗannan da muka kifa ta ji larabci kenan ko hmm. na'am suratul nur afwan na ce ahzab barakallahu fi da haka sai malam yake wa yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna suna gina wannan daki kuma suna rakawa da addu'a cewa ya ubangiji ka karba daga gare mu innaka antas samiul alim lalle kai ne mai ji mai ainihin wato mai sani cikakken ji da kuma ilimi wanda ya yalwaci komai daga nan mun ji cewa annabi ibrahim da ɗansa isma'il sun koyar da mu ladabi ga Allah maɗaukakin sarki a cikin ibadoji tare da cewa Allah ne ya umarce su fi wannan aikin kuma suna yi amma duk da haka ba su ji cewa ai dole Allah ya karɓa ba sai kuma suka ɗanɗan da kai suna cewa ya Allah ka karɓa daga gare mu. a ga wannan ladabi ne gare mu mu ma muna ibada azumi muna nasin filin dare muna karatun alkur'ani kada mutum ya zo yana bugun kirje yana cewa haba ni da na kwana yau ina sallar dare ai ladan da nake da shi a wajen Allah har dace ma ina bin shi Allah ya kiyaye akwai masu wannan barambarama aha an gani ko wai mutum wai ya ji cewa wai yayi wani abu wai har yana bin Allah ba shi haba kaburat kalma ta khruju min fihi wannan kalma da yake fitowa bakin irin waɗannan mutane ya girmama kuma me ya kai su zuwa ga wannan shine irin barna da kuma ɓatin tafarkin da suka suke a kai da yi wato wasu shekaru da sunan waliyai ko shehunai suka dora su a kai a cewa mutum wani yi wani abu kwaya ɗaya ya fi abin da Allah ya saukar su dubu shida ba dole ya ji wannan rashin hankalin ba kuma an gane wannan da ke ko ga annabin Allah annabi Ibrahim a cikin annabawa ma ta shi khalilul ne manzon Allah shi kanshi sai da Allah ya bashi wannan matsayin sannan ya fito yake gaya wa mutane cewa to ni ma na samu wannan matsayi ku gane girman matsayin Annabi Ibrahim Allah kuma yake ya zo ya wannan aikin kuma yayi aikin kamar yadda Allah yake amma da me yake rakawa jama'a cewa yake rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana amma wani shedani yanzu yake wayi gari ya ai shi yana bin Allah bashin ladar saboda ya yi wani aiki da wani shekarun shi ya sa shi kuma ya ce mai ladan shi ba iyaka da haka yanzu ba sun ya rinka yin sallah ba mata shi ake ba dan ana sallah ne dan a samu lada shi kuma ladan shi har yawa har shi yake yi da haka masallatan da suke da su ma sai su rusa su sai su kama saban Allah ba ji ba gani wai wannan saban ya samu ya rage wa Allah nauyin ladan da ba a yi shi duk girman Allah wannan kuma a kira ta da addini jama'a wannan zai dace da addini na masu hankali ma tukuna bale addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sa jama'a kowa ya jawo cikin hayyacin shi wallahi waɗanda Allah ya taimake su suka gane ɓacin wannan tafarkin in suka jawo kan addinin gaskiya addinin manzan Allah har iya waɗannan shehunan suke cewa Allah ya sun ɓata musu lokaci su sun ɗauka a lokacin da gaske ne ba san shaidanu ba ne da haka mu koyi ladabi daga annabi ibrahim da ɗansa ya yi aikin da allah ya sa shi kuma yana cewa ya allah ka karfa to kada ka taɓa yin wani aiki har wai ka fara jin cewa kai ka ma samu garanti a ka ci gaba da yin tawalu'u ga allah maɗaukakin jama'a gane wannan da ke ko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim allah lallai kai mai ji ne kuma masani ne ma'ana kana jin addu'an da muke yi kuma za ma ka san niyyar cewa domin kai muke yi suka ci gaba da addu'an rabbana waj'alna muslimain laka ya ubangiji mu ka sanya mu zan masu sallama wa dukkanin al'amarinka da ka umarce mu da mun sallama da ka ce mana da mun yi kuma haka annabi ibrahim ya kasance da shi da ainihi wato dan shi isma'il sun sallama wa umarnin Allah to ganin alkhairin da ke cikin bawa ya sallama wa Allah sai kuma suka hada da yi wa zuri'ansu kafin ma su zo suka yi mata addu'a cewa ya Allah su ma ka da su masu sallama wa al'amuranka shine suka ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah cikin zuri'anmu ka fitar da ainihin wato wata al'umma su ma masu sallama wa al'amuranka to a daidai gaban nan ne inda muke bayani muka zo muka ji cewa malamai suka ce zuri'an da suka rokawa a nan to ya a akan ƙabilun larabawa saboda a cikin su ne aka samu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ya kai mu muka bi yaya silsilar wato wannan da Isma'il da suke wannan addu'a tare har zuwa kan manzon Allah wannan shine darasin da muka yi ajiya ba manta ba ko to shine za mu ci gaba da jin bayanin da ya biyo bayan wannan sai kuma suka ce wa arina manasikana ya Allah kuma muna roƙonka ka nuna mana wuraren aikin hajji da kace mu zo mu gina wannan ɗaki domin wannan ibada shine manasikul hajji an fahimta ko to shine za mu biya ya aka yi Allah har ya gwada musu waɗannan wurare me kuma ake nufi da shi har suka fiye da addu'an cewa wa tub alaina sannan kai mana aikin tuba ya Allah innaka anta tawwabur rahim lallai kai ne an yi wato amsan tuba ne kuma mai jin kai ne mun ji magana a imamu suhaili da imamu abu abdullahi al ya dauko mana cikin tafsirin sa a inda yake cewa zurriyan da suka yi wa addu'a a nan shine al larabawa me yasa yake li annahu li annahu banu nabti binu isma'il domin larabawa su ne ƴaƴan wani ɗa daga cikin ƴaƴan isma'il da ake kira nabuki to wannan nabuki din kun gane karatun da muka yi a jiya suna daga cikin waɗanda aka ce an yi saɓani a kan tabbacinsu sun gane bayanin aiko don ba ku ji sunan na buta cikin wanda muka ji ba ko mun tsaya ne iyawa adnan sai aka ce daga kan adnan zuwa ismail to ba a tantance suwa ne ne ba a tarihance to amma ta ji nan malam ya ce wannan ɗa wanda shi ne ya haifi waɗanda suka je kan adnan ɗinta shi ne na mutu. sai ka ce in ya tabbata ina fata an gani. sai ce au kan kun magana sabanin ko shi da kanshi da yake na wuce dan Isma'il sai kuma yake au in kuma ba shi ba ko kuma banu shaymun dinu Isma'il akwai wasu silsila a cikin zuri'a har ila yau wanda ake cewa ƴaƴan taimuna an fahimta ko wato akwai wani shi ma mai suna taimuna kenan to ƴaƴan shi wala Allah su suka je har zuwa kan Adnan wallahu ala wa yuqalu to kun ji dan sai na uku wasu kuma suka ce qaidar bin nabti bin Isma'il wai qaidar ne dan nabutu dan Isma'il an fahimta ko sai ce amma al-adnaniyatu to akwai kabilan Adnan da kuka ji muka cike a kansu sai ce sanin nabti su ne ake tunanin wato suka fito daga silsilan wannan na butu to kaga in ya tabbata to daga Adnan shine muka ji har zuwa kan mahaifin manzon Allah Abdullahi dan Abdul Muttalib sai ce wa ammal qahtaniyya to sai kuma wasu zira'a da ake cewa qahtaniyya sanin sai ce su kuma waɗannan sun fito ne ta hanyar kaidar wanda aka ce wai sunan shi kaidar ginu nafti dan nafsu bin Ismail dan Ismail kaje da ake ta kawo su ko sai ce au ko kuma taimun ala ahad alqawlaini ko kuma ya zama dai dan taimun ne wannan shine ɗayan maganganu dai da aka yi wallahu alam Allah shine mafi sani to wannan shine irin bayanan da muka ishara jiya cewa an yi sabani a wajen malamai babu tabbaci amma zuwa Adnan kaji babu wannan au au din nan ko wakila wakala din nan kaji babu ko wannan maganganun kana son ka gansu da sauran waɗanda ma baka ji ba nan ka ɗauki littafin at-tarifu wal i'lam na a shi a suhaili inna a ciki har ila yau zaka ka ji wasu sunaye kamar haka in ce akwai wani da ake tunanin sabitu ne madadin nabitu to ka ji irin ko yau sun ce ba nabitu bane sabitu ne madadin wancan kuma da aka ce a kaidar wasu kuma suka ce kaidar ne madadin kaidar to ala ayyati halin wannan shine dai maganganun da suka yi qala ibn wani malami da ake cewa ibn atiya shi kuma da yazo gaba ɗaya tattara waɗannan labaran malam a suhaili din nan sai ce wa hada da'ifun duk maganganun nan masu rauni ne an gano wannan da ke ko li'anna da'awatahu zaharat fil arab wa fi man amana min ghairihi yace domin addu'an da annabi Ibrahim da Isma'il suka yi na cewa ya Allah cikin silsilan ta ka fito da ainihin wato al'umma da za su sallama maka ta hanyar shiganta addinin musulunci yace addu'an ya gaskata akan wasu sashi cikin larabawa kuma ya gaskata akan wasu wanda ma ba larabawa ba da haka ba lallai ya zama larabawa kada yake nufi ba yana iya zamowa wasu ma da ba larabawa ba wala Allah dukkan mu inna ma cikin albarkacin addu'an shi dan mu ma al'umma sai da suka zo baya annabi Ibrahim ina fata an gane bayan sai ce wal umma domin idan aka ce al'umma a larabci abinda ake nufi shine al-jama'ati kuna wato ana nufin wasu tsarin jama'a so ba lallai wata kabila ba an fahimta ko wala Allah akwai kabilar larabawa na'am wala Allah akwai ƙabilan Hausawa na'am wala Allah akwai ƙabilan Fulani na'am Ƙabilan Inyamurai Turawa Yarbawa kare kare duka za a iya samu ina fata an gani. wa takunu wahidan idza kana yuktada bihi fil khair sannan idan wani mutumi kwaya daya ya zama abun koyin mutane da yawa to shi kadai din nan ana iya kiran shi da umma irin yadda ba ke cewa kai kadai gayya ka san ya tarin jama'a ne ko amma idan mutum shi kadai ya zan yayi abin da mutane da yawa suna koyi da shi sai ka ji ba shi na ce mishi kai kadai gayya to a larabci ana cewa mutum daya umma shahararar mana da aya misalin haka تلك أمة قد خلت إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين يا الله ما لو كنت أكان النبي إبراهيم لم تاريخ الناس الله يكترى شيء إن إبراهيم كان أمة أي النبي إبراهيم to shi kaɗai gayya me ake nufi wato shi kaɗai abun koyi ne da al'umma ɗaruruka kai ko kace miliyoyi ina fatan jama'a gane to kenan idan aka yi amfani da kalmar umma ga mutum ɗaya to ta wannan fuskan ake nufi amma in ba mutum ɗaya aka nufi da shi ba to ana nufin mutane jama'a masu adadi da yawa Allah ya sa mu dace to bayan da malai gama wannan sai mu tafi can inda ya fara mana bayani game da wa arina manatikana ai wannan da muka dan ji ya wakilci bayanin zuriya ko sai ce qauluhu ta'ala wa arna manafikana da Allah madaukakin sarki ce annabi Ibrahim yace ya Allah ka nuna mana manafik mu manafik me ake nufi da wannan na ɗaya kalmar arna sai ce min ru'ya daga ainihin wato gani da ido cewa ya Allah muna son mu ga wuraren ka nuna mana su mu gani an fahimta ko ru'yatul basar wato ganin ido kenan ka ta'adda ila maf'ulaini da haka sai kai ta'addi zuwa ga maf'ulu guda biyu ina fata an gane wa qila min wasu kuma suka ce a ba gani da ido ake nufi ba wato zuciyar ya fahimci me ake nufi ina idan ya kasance haka يلتزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل وأن shine abin da aka fitar a bisa ƙa'idar nahu idan ya zo da irin wannan to sai yake menene mana na ɗin kuma yi inna as inna aslan nusuk fil lugha al yace ana cewa asali idan aka ce an ku a larabci wa ana nufin wanka wanka da mutum zai yi tsarki wankan tsarki an gara wannan da ke ko da haka larabawa kake ji suke cewa yuqalu minhu nasaka thawbahu da larabi sai cewa ne ya yi wa tufafin shi nasu to me yake nufi anan ya wanke shi ya tsaftace shi idza gatalahu in ya wanke shi wa huwa fi shar'i ismun lil ibada amma haka dawo fassara na shari'ar musulunci ana nufin wani nau'i ne na ibada yuqalu rajulun nasikun ana iya cewa mai yi aikin ibada mutum nasiki me ake nufi idza kana abidan ay rajulun abidun sai ce wasalafa ulama fil murad bil manasiki huna to da aka zo kan wannan aya sai malamai suka fara sabani akan me ake nufi da manasik fasila daga cikin fassarorin da malamai suka yi wasu malamai suka ce manasikul hajji wa mu'alimuhu aw wa ma'alimuhu su ne wuraren ibadan aikin hajji da kuma su asalin abubuwan da ake yi a wuraren qala hu qatada wa sirri Waɗannan malaman na daga cikin da sai wannan fassara wa qala mujahid wa ata wa ibn jurayj Waɗannan malamai su kuma suka ce al manasik abinda ake nufi da manasik anan al madhabihu shine wurin yanka ma'ana wuraren da ake a kwantar da dabbobi a yanka kamar kwata ko abbatuwa an gane ko ai mawazi'u zafi wuraren da ake yanka dabba wa qila wasu malamai kuma suka ce jami'ul muta'abbadat dukkan wato abubuwan da aka bautar da bayi a kansu ana ce musu almanatu wa kullu ma yata'abbadu bihi ila Allah ta'ala yuqalu lahu mansak duk abin da ake bautawa Allah da shi ana kiran wannan abun mansak kuma ana cewa mansik wa wasilin fata ko kasra wannan tuku al'adili to wane ne shi shine mai aikin bautar to sai kawo mana riwaya daga zuhair dan muhammad cewa lamma faraga ibrahimu alaihi salam a lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim ya kare aikin ginin ɗakin Ka'aba min bina'il baitul haram qala sai annabi ibrahim ya ce ay rab ya ubangiji na gama gini faqad farabtu wato kamar ka sa wani injiniya ya yi mata aikin gida sai da aka gama tsaf sai zo ya same ka yake to ranka shi daɗe alaji wane ne mun gama aikin ginin an gane ko so menene next line of action sai annabi ibrahim ya ce fa arina manafikana yanzu mun gama aikin ginin muna so yanzu ka nuna mana ina ne wuraren da za a rinka maka bauta fa ba Allahu ta'ala ilayhi jibril to nan ne sai Allah ya aika mishi mala'ika jibril fa hajja bihi sai annabi annabi Ibrahim akwai mala'ika jibril ya ce annabi Ibrahim to zo mu je mu aikin hajjin gaba ɗaya tare da kai duk aikin hajjin da ake yi sai su kai da mala'ika jibril an gane ko hatta idza raja'a min arafa har sai da aka gama komai suka dawo daga hawa arafa yawmun nahar ranar yanka a raba lahu iblis suna kan tawowa kawai sai ga iblis shedan kenan sai ya fito wa annabi ibrahim yana son ya sa mishi waswasi ko shakku fa qala lahu sai malaika jibril ya ce wa annabi ibrahim ihsibhu ka ɗibi tsakuwa ka jefe shi fa hasabahu bi sab'i hasayati shine sai izu kafan guda bakwai sai rinka jifan shi da shi ana fahimta ko tun malgabi ta gari sun ƙara fitowa za ta yi wato ci gaba da koyon aikin hajjin sai iblis ya ƙara bayyana sai mala'ika jibril ya ƙara cewa istibhu jeke shi ya ƙara ɗiban ƙasan kami guda bakwai ya jebe shi wa yawmus salisi da kuma yini na uku wa yawmus salisi an fahimta ko to dukkanin waɗannan wuraren jifan shine suka wayi gari suka zama makanul jamara a yau din nan Suna fatan jama'an gane wanda ake yi bayan an sauko arafa a yi a ranar sallah a kuma yi a kashe gari da shekarar kashe gari Suna fatan jama'an gane ثم على تجيرا فقال to daga nan bayan kwana na uku sai yi wato ya hau kan wani tsauni sai ya ce ya ibadallah ya ku bayan Allah jibu. an gama aikin ginin ɗakin kuma an gama koyar da aikin ibada da haka ku amsa kiran Allah jama'a an gane wannan da kyau ko فسمع دعوته من بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذرة من iman, aka ce tun a wannan zamanin duk al'umman da suke rayuwa a bayan teku da suka kewaye duwatsun makka sai da suka ji wannan murya na annabi ibrahim da haka waɗanda suke da imani ko da daidai da ƙwayar zara ne a zamanin an ce sun ji wannan kiran da annabi ibrahim da haka ba a kama hannun yaro duk sai suka ce mun ji ana kiran an ce mu zo sai suka kama tahowa har suka zo wannan ɗakin an fahimta ko faƙala shi kenan sai ya rinka cewa labbaik Allahumma labbaik amsa kiranka ya abin bautanmu amsa kiranka qala wa ya yazal ala wajen al-ardi sab'atun muslimuna fa'ida. aka ce a wannan lokacin duka duka musulman da suke a duniya ba su wuce kwaya bakwai ba kuma ku ji fa bakwai shine a duniya a lokacin laula zalika ba dan akwai musulman nan ba a duniya a lokacin la uhlikatil ardu a daidai lokacin da annabi Ibrahim ya wannan shelar da ba a amsa kiran Allah ba a lokacin da ba wanda zai amsa kiran to da Allah ya sake hallaka duniya gaba daya ma'ana addu'a annabi Nuhu bai huce ba da yake rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirina yara to waɗannan mutane bakwai ɗin su Allah ya cece mu da su da an sake hallaka duniya wa man alaiha da duk wanda ke duniya a lokacin to kenan kuma a nan sai ka fahimci wani abu waɗanda suke a duniya da suke musulmai a lokacin da aka ce ba su wuce ƙwaya bakwai ba annabi ibrahim na ɗaya daga ciki ga sai rana tsara shida sai ɗan shi isma'il tsara na sai kuma ɗan uwan shi da yake can ƙasan da ya baro ishaq jama'a ta ranar da kyau ko su guda hudun sai kula da bosu su kuma su gano su a yi wa awwalu man ajabahu akwai matan shi wace ta rasu ba da rasu ma tana da tabbas in ba ta rasu ba to tana ciki in kuma ta rasu ba ta an fahimta suka ce wa awwalu man har farkon waɗanda suka fara jin wannan sautin kuma suka amsa wannan kiran a wannan duniyar zamanin ahalin yaman mutane ne da suke a yankin inda ake kira yaman a yau jama'a gane wannan da ko to shi ma dai wannan tarihi yana cikin akhbaru makka ne wato labaran da aka bada na garin makka na wani babban malami al-imamu al-azraqi ina fata an gane akwai labarai da yawa ciki na garin makka masu daɗi sai dai ba a tabbatar da ingancinsa ba na fata an gani eh, je ka karanta ba ka ji labaran to wannan kenan sai ya kara ɗauko wani riwaya ya ce wa an abi mujladin kala. wani mai bada labari shi ma da ake cewa abu mujlad ya ce lamma faraga ibrahimu min albayt da nabi ibrahim ya gama ginin dakin kaba kaf hu jibril alaihi salam sai ga malaika jibril sai ya taho fa arahu tawafa bil sai fara nuna mishi tawafi sai ce to ka gama aikin ginin abu na farko zan nuna maka yadda ake dawafin gina sai eh, kewaya da shi sau bakwai qala wa ahsabuhu qala yace sannan ina jin daga nan sai kuma yace wasafa wal marwa to daga nan ana gama tawafi sai a tafi wajen safa da marwa thumma talaqa ila al aqaba daga nan sai suka tafi yayin wato jamratul aqaba inda ake jifan duwatsu fa arada lahum ash-shaytan anan ne shaytan ya bayyana gare su da shi Ibrahim da ɗan shi Ismail ba'a akada Jibrilu sab'a hafayat a wannan lafazin aka ce malaika Jibril ce ibo mishi waɗannan kafan kwami guda bakwai sai ya bashi wa aka Ibrahima sab'a hafayat ya bashi su farama wa sai ce da ka ga wannan halittar ɗan kenan ka ambaci sunan Allah ka girmama Allah ka jefe shi da haka shine sai ya yi bismillah Allahu akbar sai jefe shi to kaji daga inda aka sunnanta duk wanda zai yi jifa sai ya ce ne bismillah Allahu akbar ina fata an gane kuma kaji tsakon kwami guda nawa guda bakwai fa araba lahu ash-shaytanu sai ce dan ya ƙara bujiro musu ah, Ibrahim, قال إبراهيم Irmi wa يقول sai وكبر ah, Ibrahim, annabi Malaika Jibril ya جاء annabi Ibrahim cewa ka jefe shi tare da yin kabbara faramaya wa kabbara ma'a kulli ramyatin hatta afala shaytan haka suka rinka jifan shi shaytani la'anan ne jefaffe ya ma jefaffen ne da haka suka jefe shi sai da ya bace sun man talaka ila jamratul wusta sannan suka tafi wajen jifa na tsakiya fa arada lahum ash-shaytan ya ƙara bayyana a wajen ma fa jibrilu jibril saba hayatin ya kara ba shi kafafen guda bakwai ya ce mushi ya jefe shi nan ma ya jefe shi har sai da ya bace sun ma haka yalzamar kusa sai ya tafi wajen jifa na yi wato mafi kusa da ɗakin kaba an fahimta ko waɗancan su suna nesa da kaba wato kamar ka ce suna in distance kenan wancan ita ce tafi nisa sai na tsakiya sai mafi kusa to duka sai ya je jifa wajajen duka guda uku da ainihin wato tsakon kwani guda bakwai farama ya wa kabbara ma a kulle ramya hatta afala shaitan har sai da shaitan ya bace sun ma ta bihi jam'an sai ya zo matattaran mutane fa qala sai annabi malaika ya ce da shi ha huna yajma'u an-nasu salawat kaga wannan nabi nan ne al'ummar duniya za su rinka haduwa domin yin sallah a lokaci guda shine wannan masallaci da Allah madaukakin sarki إشارة سوى فإذا عفتتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فأقوى لما سلاتي وانا إذا أتى تاسورة دعين واتمنا من عند ذا أبو أحدو أي سلا أظهر دل عتا أو فإنت أقول لا مدو كراتنا أي حاجي سنجب إن شاء الله ذا أي وانا سلا ذا أي سلا كثرا وزمعا ذا أي كثر هذا أظهر دل كما أحد يسلو لك kuma jam'u taqdim za a yi liman zai fara gabatar da kutuba kafin zawali an gano wannan da ke ko kamar ka ce irin ƙarfe sha ɗaya ko sha ɗaya saura ko sha ɗaya da wani abu sai liman zai fara kutuba sai ya kutuban ya bari har sai rana ta yi zawali ma'ana zai yi kutuba har zuwa lokacin da za a ce kamar sha biyu ko sha biyu da wani mintuna to ana gama wannan kutubar kawai sai a tada ya kama sai a yi a zahar raka a biyu a sallar ne sannan a tashi immediately a ƙara yin iqama a yi sallar la'asar raka a biyu a sallar ne ko ana sallamewa to shine sai gaba ɗaya kuma a wuce inda ake cewa arafat to nan ne inda duk wanda ya je tabbata ya tsaya a wajen to ya yi aikin hajji kenan ya zama alhaji amma duk wanda bai yi wannan tsayuwar arafa ba to bai samu aikin hajji ba da haka wannan shekarar bai zama bai yi aikin hajji ba shine kaji annabi sallallahu alaihi wa sallam ake cewa alhajju arafa asalin aikin hajji shine tsayuwar arafa to saboda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa wa bayan Allah akwai waɗanda tafiya na musu gardama su kasa sowa har sai rana ta faɗa a wannan yinin an gama tsayuwar arafa din alazai an kama tafiya muzdalifa to su sai su iso da yamma sai shari'a ta yi musu sassauci cewa a wannan daren to su su zai tina su rayuwa arafa ne. ta fi dalili kenan da yasa ake cewa a shekara akwai wata yini kwaya daya wadda take da dare biyu dare gaba dare baya ita ce yinin arafa babu daren da ke da yini da babu yinin da ke da dare biyu ce ita da haka kowace yini darenta na gabatan ta ne amma ita arafa tana da dare a gaba da ta gabace ta kuma tana da dare a baya ko da ranar ta fada to daren ma dai naka ne ina fata an gane da wanda ya zo da daddare shari'a ta ce zai yi shi tsayuwar da daddaren kuma shi ma ya zama alhaji wanda kawai za a samu matsala shine har daren ta ƙare alfijir ya bayyana a shigar yinin wato ranar tsalla goma ga wata kenan to shi kenan shi wanda ya zama sorry sai kuma batun Allah ya sake ba shi dama sai ya sake dawo dawowa wani aikin hajji jama'a gane wannan da ko to haka aka nuna wa Nabi Ibrahim har sai da aka kawo shi wajen wannan taron shine aljamu an gane wannan da ko faqala anan ne ake irin wani taro wanda za ka iya cewa mai nuna wa mutane kama sun ce kama da yana bata yana ko gaskiya din ne amma dai za ka ɗan ji wani yanayi wanda zai ƙara fahimtar da kai asalin yawmul jam'u da Allah ya bada labari Allah ya ce yawma yajma'u nasu ila menene yawma yajma'ukum li yawmil jam' hmm. zalika yawmut tahabun Allah ya ce ranan da za mu tara ku wannan ne asalin ranan taro jama'a za a tari ranar saboda jama'an da za a tara tun daga halittan farko har zuwa wanda za a haifa na ƙarshe cikin mutane duka Allah zai tara su a wuri guda fi sa'idin wahidi fi yawmin wahidi baina yawmin rabbil alamin kowa zai rike gaba da Allah sai a wa kowa hisabi nan ne kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata Allah ka sa mu gane kyau to kwatan kwatin shi shine taron da ake yi na yi wato wannan taron arfa shine duk wanda ya zo aikin hajji to nan ne inda za a haɗu haɗuwa na bai ɗaya amma kafin wannan taron ba a haɗuwa wuri ɗaya lokaci guda a daidai lokacin da wasu suka isa makka suna umara wasu suna can madina suna ziyara a daidai lokacin da wasu ke tahowa wasu lokacin ba su ma shirya zuwa ba shi yasa ba a haɗuwa sai a wannan ranar shi yasa aka kira ta da atabihi jam'ani ina fatan mun gane ma'anar jam'i yanzu fa qala sai annabi malaika jibril ya ga annabi ibrahim ha huna yajma'u an-nasu salawat nan ne inda mutane ke haɗuwa domin su sallah bai tsaya a lokaci guda sun ma atabihi arafat to daga nan sai aka je farfajiyar arafa fa qala sai malaika jibril ya ce mishi arafta duk da yarin nan da muka yi tun kwanaki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko ma ya ne ka fahimta fa qala na'am yace kwarai da gaske ina gani sanin samma malamai suka ce to daga wannan tambayar da malaika jibril wa annabi ibrahim sumiya arafat sai aka mai da sunan wannan waje arafat wato nan aka ta ce mai ka gane ka gane ashe cewa ɗalibi ka gane sunna malaika jibril ne <laughs> ina ba ta gane sai sa akwai wani malami da yake cewa kana son ka gane malaman sunna su ne waɗanda in suna karantarwa za ka ji suna cewa kun fahimta don in ba ku fahimta ba su sake muku bayani ya ka saurari cikin babban alƙalin musulunci abubakar mahmudu bai shi ya fara zuwa mutane da wannan bayani na kun gane to sai a ci gaba kuma lallai an gane ka ga yadda suna ta karatu ko ina saboda an gane amma waɗancan da yake ba a gane nasu ba sai murkushe ta ake yi wani wuya annahu qala an ƙara ba da wani labari cewa mala'ika jibril ya rinka ce mishi arafta ka gane wannan karatun duk wanda aka yi sai ce mishi arafta arafta ai minan ka gane wurin mina ya ce eh Wajen. ka gane wurin taro ya ce eh wa da wannan ma da nuna maka fa na duka ya ce eh fa sumiya zalikal makan arafat to daga nan aka sanya wa wannan waje suna arafa kuma an gane wannan ko riwaya ta ainihin wato uku wanda za mu dakata a kai saboda ba zai yi mu shi su ba duka malam ya kawo ne daga malam Husay bin Abdurrahman shi ma ya dangana zuwa ga malam Mujahid dan Jabar wannan almajirin Abdullahi dan Abbas haddasa حدثه قال mujahid ya ba shi malam Usayd dan Abdurrahman labari yace lamma qala Ibrahim ka tuna wannan aya na cikin suratul Baqara da Allah yace Annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah yace wa anna manafikana yace ina eh, san aya yace to uriya safa wal marwa abubuwan da ya roka a nuna mushi daga ciki an nuna mushi wurin dutsen safa da dutsen marwa wa huma min sha'airillah waɗannan wurare guda biyu suna daga wurin wuraren da ake yi wa Allah ibada haka Allah yake a can gaba ko za mu zo mai Allah yake inna safa wal marwata min sha'airillah bi nassil qur'an da nassin alqur'ani yasa Allah yake faman hajja albayta aw samara wala junaha alayhi an yatawafa bihi yace kuma kharaja bihi jibril ya sauko da shi daga safa sai ce to zo mu tafi sai aka fita wajen gari kenan kama aka ƙara nautsawa daji alam ma marra bi jamra ana zuwa wuraren da yanzu shine inda ake jifa wani mamakin Allah har yanzu ka duba tun zamanin Annabi Ibrahim aka kai shi kurkukun daji dama makkan ma daji ne a lokacin ko kun fahimta amma lokacin da aka kai shi wajen jama'a din nan ba wani alaman abu da za ka gani wanda za ka ce za a zo wannan wajen a yi ibada don har yau din nan in ka je za ka ga daji ake shiga amma kamar har yau duk da abubuwan zamani da aka yi na tantuna da AC da ruwa da aka ja da wasu wuraren shakatawa amma za ka ga an fita gari ne gaba ɗaya wajen gari ake fita to ka yi tunanin tun zamanin annabi Ibrahim malaika jibril ya kai shi yace nan wajen za a rinka yin jifa yau sai gashi an waye gari ana jifa a wajen kun ƙara ganin gaskiyar addinin musulunci ko in ba musulunci ba wato da tarihin nashi addinin irin wannan Allah ya babu wane mutum in ji mutuwa ko ina fatan da ba an gane ya je kai shi can cikin daji yake nan wajen to nan ne inda za a rinka yin jifa kuma kun ji asalin tarihin jifa ne iblis ne ya rinka bayyana musu a wajajen to kuma abin da za ka ce in ba nagartan addini ba tsawon zamani ba ta manta wajen ba ma amma ba inda aka manta wallahi wannan ne abin da muke kuma na ishara da haka kakka bari wani ya zo ya kawo maka shakka a cikin addinin ka addinin musulunci gaskiya ne da gaskiya ba ma za ka ƙara fahimtar wato amfanin wannan karatun da muke yi a yau ba sai ran da Allah ya karɓi addu'anka kowa ya sa addu'ar shi a lailatul qadri Allah ba shi kai zai sauke sharalan aikin haji to in ka je maka ko duk zaka tuno karatu tukan nan kace oh Allahu akbar wannan shine rawa aikin in ka je zaka tuna na je da ku wata rana ko Allah ya karɓa mana hmm. dan haka sai malaika jibril ya je nuna mushi wannan wurare da inda ake jifa in ji malam mujahid dan jabal yace falamma marra bi jamratil aqaba da aka wuce wurin babban jifa idza iblisu alaiha kawai sai ga iblis akan wannan tsaunin sai malaika jibril fa qala lahu jibril kabbir warmihi ka girmama Allah ka jefe shi farkafa iblisu ila wusta ana jifan shi sai gudu daga wajen sai koma tsakiya faqala jibril ana zuwa tsakiyar ma aka ƙara gani shi malaika jibril ya ƙara cewa kabbir warmihi ka girmama Allah ka sake jifan shi thumma fil jamaratil quswa sai ya ƙara guduwa wato wurin jifa na ƙarshe na uku kenan wanda daga nan ya fi kusanci zuwa ga ɗakin Ka'aba kazalik nan ma suka ƙara ganin Idris malaika Jibril yake jefe shi in man talaka bihi ila al-mash'ar al-haram daga nan sai tafi da shi zuwa mash'aril haram wanda muka yi mana ishara da ni. sun mata bihi ila arafa daga nan sai je da shi farfajiyar arafa fa qala lahu to suna zuwa wajen sai malaika biyu ya rinka tambaya annabi ibrahim yana cewa hal arafta ma araituka yanzu duk abubuwan nan da na yi maka bayani ka gansu ka fahimta fa qala na'am sai ce kwarai na fahimta fa sunniyat arafati zalika fi ma qila Sun ji malam mujahid malam mujahid ce sai malamai suka ce wannan ita ce dalilin da yasa ake kiran wannan wajen arafat a cikin abin da suka ce qala fa'azzim bin nasi bil hajj to da ya gama fahimtar aikin hajji tsaf yanzu an samu malami cikin mutane da zai koya mutane kenan ko ya Allah yake wa annabi Ibrahim da yanzu lokaci yayi ka yi shela ka ce wa mutane su taho aikin hajji domin kafin lokacin in ya kira mutane ne zai ce su yi babu amma sai da aka gama koya musu tsaf ya ta ce to fa'azzin binnasi ya bil hajj ka kira mutane su zo ya tuka rijalan wa ala kulli damir يأتينك من كل فج عنيف قال كيف أقول النبي إبراهيم دعاك في الكرامة أن يقول يا الله هو هذا الكرافي قال sai Allah madauki annabi malaika ta ce mushi Allah ya ce ka ce ya ayyuhan nasu ajibu rabbakum ya ku mutane ku amsa kiran ubangijinku salata marratin sau uku annabi ibrahim yana faɗi fa fa'ala sai annabi ibrahim ya hau kan tsauni sai ya rinka fala wannan kira duk duniya sai da aka ji muryar shi kaga wace magana lafiyika ina fatan jama'a gane faƙalu to bayan Allah da suke duniya wannan lokacin sai suka yi da cewa labbaik Allahumma labbaik mun amsa kiranka ya abun bautanmu mun amsa kiranka to a wannan lokacin kuma wasu malamai suka ce wannan kiran da Annabi Ibrahim ya yi sai Allah ya tsayar da zura'an Annabi Adam gaba ɗaya sai da suka ji wannan kira na Annabi Ibrahim to waɗanda suka amsa kiran shi a wannan lokacin su ne iya waɗanda za su yi aikin hajji a rayuwar nan. Ina ce Allah, ta muna cikin su. <laughs> Zai a gane da kyau ko? Shi ne malam yake, amman a ja da yau ma izin, duk wanda ya amsa mishi a wannan ranar, fa huwa hajjin, to shi ne zai je aikin hajji." Zai a gane da kyau ko? da masu ka an fara <laughs> duka mun an fara insha Allah muka hauka mun yi mun kuma, mun yi mun kuma. ina ba ta jari Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace dan uwa masu albarka wannan shine ainihin wato abin da zamu tattauna karkashin hadan Allah madaukakin sarki wa arina manasikana sai kuma Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu zo mu ji menene ma'anan kuma wa tub alaina Ka bi tafsirin alqur'ani kenan ba a yi maka tilla tilla har ka gani ina fata gani har mara fahimta ma zai fahimta insha Allah Allah ka karba mana jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allah ya Allah ya mu na gaba na akwai wani sako da aka rubuto amma ne sakon ya rubuto ne na neman addu'a to akwai kuma masu aikowa da cewa a yi musu addu'a da dama ba ko da yaushe muna amfani da waɗannan damammaki da kuma yi wato a alkhairan waɗannan kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan muna musu addu'a dukkanin buƙatu waɗanda suka ce mu musu addu'a Allah ka biya musu akwai waɗanda yi wato suke da buƙata na yi wato son aure akwai waɗanda su sun ma samu amma kuma abin na tingal-tingal eh, wani ya ce yarinyar ta fara ta fara gaddama da kuma wallahi suna son juna da haka dan Allah ta shi da addu'a to jama'a ku ta shi da addu'a eh Allah ya tabbatar miki da alkhairi eh a ko da yaushe wani lokacin mutum zai so wani abin amma Allah ya zaba mushi wanda ya ce mushi alkhairi to muna roƙo abin da ya ce mana alkhairi a rayuwar mu Allah ka tabbatar mana akwai wanda suke wa mazajen sa addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa sa albarka wasu matan suke wa addu'a Allah ya sanya musu albarka wasu haihuwa suke nema Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya ya Allah marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya mai daurewa ya Allah malaman mu da suke jinya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya cikin malumman mu da iya iyayenmu da ƴan uwanmu da al'umman musulmi baki daya Allah kai musu gafara ka sanya yi wato aljanna ya zama koma gare su da mu baki daya mu ma a ɗaiɗewan mu masu jin mu a yanzu da waɗanda za su ji mu nan gaba ta kafofin yaɗa bayanai irin na zamani kowa na da wani bukata na alkhairi da yake neman biya a wajen Allah Allah ka biya mishi Allah ka biya wa kowa bukatar shi na alkhairi Allah ka yi wa kowa albarka a rayuwar shi Allah ka sanya wa kowa albarka a cikin neman shi Allah ka sanya wa kowa albarka a cikin dukiyar shi Allah ka sanya wa kowa albarka a cikin ƴaƴan shi da zura'an shi Allah ka sanya mu bayi masu sallama wa umarninka ya Allah Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka karbi ibadunmu ka karbi azumin mu ka karbi sallolin mu ka karbi addu'o'i mu muni wa kowa fata alkhairi a nan za mu saurara insha Allah masu tambaya sai ayi hakuri sai Allah ya kai mu darasi na gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum